gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya musanta wasu rahotanni da ke nuna cewa yana sukar shugaba Bola Ahmad Tinubu kan matsalar karancin abinci a tarayyar Najeriya. Ƙungiyar matasan Arewa ta APC Maja ta ce daga yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tallafa al'ummar arewacin ƙasar nan ta fuskar basu manyan mukamai da sauran wasu ɓangarori na ci gaban rayuwa. Alamu ke nuni da cewa duk wani kuka da mutanen yankin suke yi kamata ya yi su tuhumi masu rike da matafin iko da suka fito daga yankin nasu. Da alama wancan kuduri da sanatan Kano ta kudu ya gabatar a gaban majalisar dattawan ƙasar nan abu ne da al'ummar yankin suka daɗe suna mafarkinsa.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 Mai magana da yawun mataimakin shugaban ƙasar Stanley Unkocha shine ya bayyana hakan a wata zantawar da ya yi da sashen Hausa na Radio France International. Yana mai cewa Tinubu da Shatima suna ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin magance matsalar da ake fuskanta a faɗin ƙasar. Ko a baya-bayan nan dai gwamnatin tarayya ta ba da tabbacin cewa tana ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin abinci. kuma nan ba da jimawa ba farashin kayan masarufi zai sauko sai dai alkaluma daga ofishin ƙididdiga na ƙasa sun nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki ya haura da kaso 40 cikin 100 a 'yan watannin bayan nan abinda ya janyo farashin kayan masarufi ya fi ƙarfin miliyoyin 'yan Najeriya. To amma karamin ministan aikin gona Aliyu Abdullahi ya ce ɗumbin tsare-tsaren da Bola Tinubu da Kashim Shatima suka bujiro da su za su sassauta yanayin da ake ciki. Ministan ya ƙara da cewa a yanzu lokacin damina ne kuma idan aka lura za a ga ana ta aikin gona. Sai dai nan da watanni uku ake sa ran abincin gonar zai samu. Ya kuma ce ma'aikatarsa ta gona ta gano cewa tsawon lokaci ba sa ɗaukar noman rani da mahimmanci, sai dai a yanzu ya zama dole su kula da harkar ta noman rani daga wannan lokaci. A nan kuwa ƙungiyar nan ta matasan Arewa ta APC Maja ta ce yadda Bola Ahmed Tinubu ya tallafi mutanen arewacin ƙasar nan ta fuskar basu manyan mukamai da kuma sauran ɓangarorin ci gaban rayuwa. Alamu ne da ke nuni da cewa duk wani kuka da mutanen yankin za su yi, kamata ya yi su tuhumi masu rike da madafin iko da suka fito daga yankunan nasu. Wannan batu ya fito ne ta bakin shugaban kungiyar injiniya Musa Mujahid Zaitawa. Wanda ke ganin in dai mutanen arewacin ƙasar nan ba su gode wa shugaba Bola Tinubu ba, bisa irin manyan mukaman da ya baiwa 'yan arewacin ƙasar nan, to kuwa bai kamata su ga baikensa ba. asuwaji bola ahmad tinubu bayan ya raba taki a yanzu haka kowane dan majalisa tirela ɗaya sanatoci tirela biyu a haka sanata barau birin ya raba tirela saba'in domin ci gaban kishinsa da jihar kano kuma ko ba komai wannan deputy senate president yana karkashin jagorancin shugaban kasa gidaje da za a gina ya dauko ministan gidaje ya ba wa jihar kano shine abdullahi muhammad garzo wanda ya kawo aikin gidaje sama da guda 500 a jihar kano yanzu bayan wannan ya ba wa gwamnoni tirela ashirin ashirin na shinkafa domin su raba wa talakawa a rage raɗaɗin wannan talaucin na yunwa da ake kafin boran da manoma suka yi cewar su ba su yadda a buɗe boda ba domin abincin da suke da su 'yan kasuwa suka ɓoye kar ya sauki talaka ya amfana abin da za mu yaba wa asuwa jubula ahmad tinubu shine ƙoƙarinsa na rusa autonomy domin tabbatar da cewar talakawa sun amfana da roman dimokuraɗiyya domin haƙƙin talakawa yana hannun ƙananan hukumomi kuma shine ake turo maƙudan kuɗaɗe ninkin gwamnatin baya uku wanda ake bayarwa amma gwamnonin nan ba sa amfani da wannan kuɗaɗe kan ci gaban talakawa domin rage raɗaɗin talauci kuma daga haka ne suka ɗau mara tun da supreme court ta tabbatar da cewar an yi wannan hukunci na autonomy domin an sa zafafan hukumomi nip da efcc da icpc domin su bibiyi wannan dukiya ta ƙananan hukumomi domin a samar da environment wanda masu sai da kusa a kasuwa za su samu riba masu sai da katako kuɗi zai je hannunsu masu sai da siminti kuɗi zai je hannunsu masu sai da yashi kuɗi zai je hannunsu magina kuɗi zai zai je hannunsu. Sai dai a iya cewa da alamun gaskiya a kalaman na injiniya Musa Mujahid Zaitawa idan aka yi duba da irin hoɓɓasar da gwamnatin tarayya ke yi wajen sauƙaƙawa al'umma kan kukan ƙarancin abincin da suke yi a 'yan watannin nan. Domin kuwa a wannan makon da muke ciki, ta baiwa kowace jiha daga cikin jihohin ƙasar nan 36 har da birnin tarayya Abuja tirelar shinkafa 20 domin rabawa ga talakawan ƙasar. Har ma a safiyar talatan nan muka jiyo gwamnatin tarayya tana yin gargaɗi daga gwamnonin ƙasar nan da su tabbata sun raba shinkafar ga wanda suka dace. Irin wannan mawuyacin hali da al'ummar ƙasar nan ke fuskanta ta sa kowa ke yin tambayar shin ina mafita ga wannan tsanani. Wannan tambayar ita ce wadda teburin gauta ya mika wa Honorable Garba Yusuf a matsayin sa na tsohon kwamishina da suka shafe shekaru takwas suna riƙe da gwamnatin jihar Kano. to wannan yana daga cikin abin da ya haifar da halin da ake ciki a jihar Kano an rasa manya an rasa malamai an rasa sarakuna an rasa shugabanni kuma an rasa gwamnati abin da nake nufi da an rasa ba wai babu su ba sai dai tasirin su yanzu an waye gari manya a garin nan wanda daga shagon su za su yi magana a gyara abu dan kare mutuncin su sun yi shiru ba za su yi ba dan in sun yi ba wanda zai saurare su attajirai wanda suke ba da dan sadaka zakka da makamantansu ana ganin girman su da wannan to su ma mutuncin su an zubar da shi har suna ganin ma ba za su taimaka ma ba za su taimaki kowa ba masu ma su tara kuɗin su to wayannan abubuwan gaskiya su suka taru suka zama mushkila a cikin wannan jiha kuma musiba ce uzuma babba wadda sai mutane sai an samu masu hankali da lura to amma su masu hankali da lura din nan akasari ba su da tasiri za su yi hankali su lura su faɗa amma halin da muke ciki yanzu ba magana ce ta faɗa ba magana ce ta a tsaya a yi aiki wanda kuma ka ce a yi aiki gwamnati za ka ɗora wannan nauyin ka ce gwamnati sai a ce a siyasa yake to amma kowa yake jagorantar gwamnati wato akwai aikin da shi wajibi ne a kansa alal misali yanzu kai aikin ka faɗa ne kawai ko ai ko kar ai amma dai ka faɗa kana da yancin ka faɗa amma an ce hukuma ita ce za ta yi doka ita ce za ta tsaya tsayin daka Honorable Garba Yusuf Abubakar kenan tsohon kwamishina a gwamnatin jihar Kano. Da wannan kuma bari shirin namu ya koma kan wancan batu na ƙudurin samar da sabuwar jihar Tiga. wanda sanatan yankin Kano ta kudu Abdurrahman Kawu Sumaila ya shigar a gaban majalisar dattawan ƙasar nan. Bisa dukkan alamu wannan magana ce da ta daɗe tana ciwo mutanen kudancin kanan tuwo a ƙwarya domin kuwa ko a wannan karam sakataren masu yunkurin neman jihar Tiga daga shiyar garin Malam wato Tasiu garin Malam ya shigo domin nuna goyon bayansa bisa wancan kudiri da sanatan yankin nasu ya gabatar. To harkar mata tafiyar neman jihar Tiga a bace wacce ike ta girmi harkokin siyasan nan. Tunda mun fara wannan neman jiha ne tun lokacin soja, lokacin sana abacha. Ba wai yanzu ne da siyasa ta zo aka fara ta ba. Kuma dukkaninmu a cikin membobin nan waɗanda ƙana hukumi goma sha bakwai duk da garin malam da muke neman wannan jiha muna yin ta ne domin samun ci gaba na yankinmu da al'ummarmu da jihar Kano baki ɗaya. Sakamakon haka ya sanya muka ajiye duk wata siyasa. Babu ɗan jam'iyyar da babu. Akwai na kagan da hula yanzu ɗan jam'iyyar NPP ne ne. Akwai 'yan jam'iyyar APC. Akwai 'yan jam'iyyar PDP. akwai 'yan jam'iyyar abga akwai 'yan jam'iyyar ma da yake ni ban ma san sunanta ba dukkaninmu mun haɗu akan manufa ɗaya domin a samu ci gaba saboda haka a wannan tafiya da muke ba wai magana siyasa muke yi ba a'a menene za a samu haɗin kai a samu ci gaba na jihar Kano da yankunan baki ɗaya domin jihar nan tamu ta Kano zan iya cewa ana zaluntar mu an bar mu a baya jihar Kano ya kamata a ce akalla an keta ta zuwa jihohi guda uku karanci kenan amma har yanzu muna lokacin gama arba'in da hudu sanatan mu kwaya uku ne mu muka kowa yawan jama'a a Najeriya ba wai ga iya tasi'u garin malam kaɗai ba shi ma Muktar Abba Darki wanda ke matsayin sakataren tsare-tsare na wancan kungiya ta masu yunkurin neman jihar Tigan ya magantu akan wancan kuduri. yanzu ka ɗauki jihar borno ita kaɗai wajen gida shida aka raba ta in ka ɗau sokoto an raba gida hudu haka jihohin nan duk in ka bi in banda yan mu kalilan mu ne wanda za ka samu a raba mu gida biyu kuma a gida bibiyun nan da aka raba za ka ga mu dai mu muka fi samun koma baya yanzu ko abubuwa na ci gaba ake so a yi sai ka ga abubuwan dole sai an tare su a cikin birni dauki misali ga dojin nan muna alfahari da su yan ƙauye ne mu amma in mun shigo za mu hau gadar nan za mu samu saukin sufuri a cikin Kano amma da Allah ya sa wannan dukiyar dauka aka kai ta ƙauye akwai gunda da yau ko kwana bakwai babu na rasa ruwan alwala da ƙyar aka samu mun aka ce kilomita biyu aka tafi aka samu ruwan alwalan nan la'alla da kuɗin nan a cikin jihar me yake da watakila duk wuraren da suke da kukan ruwa watakila bai fi rabin kilomita ba za a je neman ruwan nan wata ran ma sai mutum ya samu daurawa a gidansa dalilin wannan nake so in yi kira ga mutanen da ba su da haƙƙi a cikin jihar tiga in an yi jihar tiga ba can za su koma ba kuma in an yi ba abin da zai rage musu daga cikin su su da suka faɗo a jihar kano su sani cewa zumuncin yana nan amma dai su haƙura su ƙyale mu mu tafi mu gina jihar mu mu gina matasan mu a cikin neman nan da muke yi ba siyasa a cikinsa duk jam'iyyar da ka sani akwai wakilinta a ciki daga shugabancin mataki na ƙasa na yunkurin neman jihar daga zuwa ƙasa za ka tara kowace jam'iyya tana da mutanenta da yawa in an zo a waje ake aje jam'iyya mu zauna mu tattauna ci gabanmu sannan mun fito kowa ya ɗau jam'iyyar sai tafi da ita Sakataren tsare-tsare kenan na kungiyar masu rajin ganin an kirkiro jihar Tiga daga jihar Kano. Shi ma Ibrahim Soja Kantin Kwari ya shigo yana nuna farin cikinsa da goyon bayansa kan wancan batu na samar da jihar Tiga. in jinjina wa sanata abdulrahman kawu sumaila ofr sanatan kano ta kudu dalili shine ya kai kuduri majalisar dattijai a tsaga jihar kano gida biyu a fitar da wata jihar wato ta state wannan abin abin a yaba maka ne kuma a matsayina na dan apc a madadin kafatanin yan apc masu son ci gaban jihar kano muna yaba maka domin kai nagartaccen wakili ne kuma nagartaccen sanata kuma wanda baka tsoron kowaye yaban da kake wa yan jam'iyyar nnpp yayi yawa anya ba kan tanga kawo ba na wuce magana tattara wata jam'iyya ni dan gwagwarmaya ne kuma ina da ma'amala da APC ina da ma'amala a NNPP ina da ma'amala a PDP waye isa ya hana ni in yaba masa kuma sakon sunusu siraja kwankwaso wannan sakon ba naka ne. sako ne na cikin gida na gwamnan boye ya aiko ka ka aika wa Abdulrahman Kawu Sumaila idan aka datsa Kano gida biyu kai a datsa ta gida uku ma waye ya kai udurin waye kawo ci gaban wannan dole ne mu yaba masa a matsayin mu na APC amma tunda ka aiko goran gayyata ta su siraji kwankwaso ga mu ga ka kuma wannan sakon ko ka fito ka barranta kanka akan abin da ka faɗa domin wannan shi yake nuna wa. kwankwasiya akwai 'yan cikin gida akwai 'yan waje muna haƙurƙurtar da kawu sumaila domin a apc din ma bakanta ma aka domin ita ce gidanka amma wannan tafiyar ba gidanka bane domin yanzu tsekonka kai ma ya kai ka je ko'ina Ibrahim Soja kantin kwari na waɗannan kalamai ne a matsayinsa na ɗan jam'iyyar APC sai dai da alamu za a iya cewa akwai jan zare a cikin jam'iyyar ta NNPP kan wannan batu na kudirin da sanata Abdurrahman Kawu Sumaila ya shigar na neman jihar Tiga. domin kuwa tun ba a je ko ina ba wasu 'ya'yan jam'iyyar ta NNPP sun fara nuna rashin goyon bayan su ga wasu jagororin jam'iyyar tasu da suka fara yin kalaman inkari ga sanatan Kano ta kudin kamar yadda muka ji injiniya Hussaini Aliyu Kabuga yana mayar da martani ga Honorable Sunusi Siraja Kwankwaso. yanzu wannan abin da mai girma sanata abdurrahman kawu laye maimakon a ce dan jam'iyyar apc ne ka wannan kudirin duk da dai wannan jam'iyyar ta tambara al'ummar najeriya ba sa tare da ita gani nake sai mu gode wa allah da allah ya sa sanatan da yake daga cikin mu shine wanda ya fito da wannan kyakkyawan al'amari yake neman a zo a raba jihar kano yanzu mai ka fito ka ce da mai girma sanata abdurrahman kawu sumaila sakamakon ceto lokal gamman da ya a fadin najeriya shekaru aru aru akai ana shaƙe mutanen nan haƙƙinsu su baya iya zuwa hannunsu sanata abdurrahman kawu sumaila shi shine mutumin da ya fito ita ruwan wannan rigimar har Allah ya sa aka zo aka cimma nasara mai girma malam Sunusi Siraje Kwankwaso irin wannan maganar ba mu ji daɗin fitowarta daga bakin ka ba duk mutumin da ya fito ya ce zai taba daraja da muhibba ta sanata Abdurrahman Kawu Sumela al'ummar Najeriya zai shafa wa kansa bakin fenti a tattare da su domin Kawu shine ya zama jirgin fito shine wanda yake iya tsayawa akan bukatun al'ummar Najeriya duk mutumin da ya ce zai kawo tasgaro akan tafiyar sanata Abdurrahman Kawu Sumela ya shirya irin amsoshin da zai karba daga bakunan al'umma tunda har Allah ya sa wannan abun abu ne na cikin gida ya kamata a gaggauta fitowa a bawa sanata Abdurrahman Kawu Sumaila hakuri duk kina gani muna ta fama da mutanen da suke rike da mukamai sun ki su taimaki al'umma Kawu Sumaila shi ya taimaki malamai shi ya taimaki mata shi ya fito taimaki tsofaffi Da kalaman na injiniya Hussaini Aliyu Kabuga bari kuma mu jingine wannan batu na kudirin samar da sabuwar jiha daga jihar Kano. inda kuma za mu kalli batun nan na 'yancin ƙananan hukumomi wanda idan mai sauraro bai manta ba. A kwanakin baya mun ji inda sanatan Kano ta tsakiya wato sanata rufa isa na hanga ke cewa wannan magana ba za ta tabbata ba har sai an yi gyara a kan dokar nan da ta sa halewa gwamnoni yin ta'ammali da kudaden ƙananan hukumomi. Sai dai kuma yau mun jiyo tsohon ɗan takarar majalisar jiha a jam'iyyar SDP mai wakiltar ƙaramar hukumar Sumaila wato Honorable Suwidi Nasiru Ziyara na na mayarwa da sanatan Kano ta tsakiyar martani akan wancan batu. Maganar da kotun koli ta hana gwamnoni taɓa kuɗin kananan hukumomi to wannan doka ta yi kyau to amma shi sanata sana hanga kamar ma bai fahimci dokar ba. Ita kotun koli idan ta yanke hukunci to ko baya cikin constitution to ya zama doka a ƙasa kuma yanzu duk gwamnan da yi zaɓe to kamata yi ma ya zama haramtacce tunda kuɗinsu ya to kai tsaye daga federal gamman kamata yi yanzu a koma ita ma'aikatar Supreme Court ta yi mana fasara tunda ta hana gwamnoni taɓa kuɗin ƙananan hukumomi to kuma maganar zaɓe fa to shi ma ta fasara a kan zaɓe ya koma bangaren federal gama amma in dai aka ce gwamnoni za su ci gaba da zaben ƙananan hukumomi to an kashe maciji ne ba sa da kansa ba to saboda haka muna roƙon ita kotun koli ta ƙare mana fassara kan kuma zaben ƙananan hukumomi me mu kuma su saboda shugaba tinubu ya yi ƙoƙari akan wannan kuma irin wannan shugabanci muke so ya wanzu har zuwa ƙasa amma buhari ya zo ya kasa gyara constitution nan na kasar nan yar aduwa ya zo shi ma marigayi da jonathan da obasanjo duk suka kasa me da zaben ƙananan hukumomi to gashi kuma wannan Ahmed Bola Tinubu da mu anemar kyauta zato irin wannan shugaba muke so ba wanda ya isa ya zo ya kakaba wani yaransa musamman kamar a karamar hukumar Sumaila. Honorable Swidi Nasiru ziyara kenan tsohon dan takarar majalisar jiha na karamar hukumar Sumaila a jam'iyyar SDP da wannan kuma bari mu dauki kalaman masu yabo ga jagororinsu inda za mu fara da kalaman aligyara hausawa wanda ya shigo da godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano bisa kyautar kujerar aikin hajji da ya samu. godiya mai girma gwamnan kano alhaji abba kabir yusuf da mai girma mataimakin gwamna kuma aminu hajji kwamar aminu abdulsalam da mai girma darakta janar na hukumar alhazai sarakan alhaji lamini rabi dan bafa waɗanda su ne sila zuwa na sauke wannan farali a ɗakin allah mai alfarma kuma mun yi wa ƙasa addu'a mun yi wa jihar kano addu'a allah ya kawo zaman lafiya da arziki mai yalwa da sauƙin rayuwa a najeriya da jihar kano baki ɗaya kuma mun yi wa gwamna addu'a ubangiji allah ya sa su ya shekara takwas kuma ina son amfani da godiya ga mai girma mataimakin gwamnan jihar kano irin yadda ya mai da kansa almajiri amina yake hawa layin ban daki kamar yadda mu muke hawa layin ban daki in dan sama ya kama masa layi ce baya bukata layin sai ya kama da kansa shi ma mun ma alfarma ya shiga ya ce ba alfarma a nan wajen kuma i dawo da haimarsa bakin kofa a arafa domin ya ga shige da fitan alhazi mun ji daɗi wannan kuma an kula da mu a tarihi mun samu labari ba a taba kulawa da alhaji irin wani lokacin da korafe korafen da wasu daga cikin yan kwankwasiya waɗanda kuka tafi da su saka koka bisa abubuwan da aka dinga alhazan jihar Kano kaman wa duk mutumin da ya koka akan me ya ko koka ni dai na san muna can ba a samu matsala ko ɗaya ba Allah kuma ya sani ina aka kama alazai masauki a maka a a a a a misfala hudai ana aka kama mana masauki Ali Hausawa kenan sakataren kungiyar NNPP Media Forum. To shi ma Alhaji Magaji Musa Gausu ya ba wa gwamnan jihar Kano yake yi bisa yadda ya ce yana kulawa da harkar lafiya a faɗin jihar Kano. dukkan wani abubuwa da talaka zai mora zai amfana malam abba kabiru yusuf ya tsaya kai da fata karkashin shi ainihin kwamishinan lafiya abubakar labaran wanda shi abubakar labaran din nan ya jajirce gurin kula da ma'aikata ya jajirce wajen kula da ainihin asibitocin gwamnati domin yanzu in kaje asibiti maimakon in ka je ainihin emergency kaje yana karni ko yana wari wala sai dai ka je yana kanshi saboda kulawa da alkintawa da kuma tsayawa tsayin daka su shugabannin asibitocin musamman asibitin murtala idan ka ɗauki ainihin sasunusi duk haka suke saboda haka muna wa mai girma gwamna godiya kuma ya ba wa ma'aikatan lafiya haƙoƙinsu kuma ya ɗebi ma'aikatan lafiya bila adadin a wannan jiha namu kuma yanzu ma ana shirin za a ɗauka. yabawa kake a lokacin da ake kuka da gwamnatin ta yi watsi da waɗancan asibitoci guda biyu na gigiyin da kuma na zurar. eh to ai ka san ba watsi ta tare da su ba amma kuma in za ka yi la'akari da wannan kana ina ta kwato asibitin hasiya bayero kana ina yanzu ana nan an ci gaba da gyare-gyare a bammali ka je asibitin murtala ka gani irin ɗakunan da aka da irin ayyukan da ake a cikinsa ai mu 'yan jihar kano ba abin da zamu ce da gwamnatin abba kabiru yusuf karkashin kwamishinan lafiya abubakar labaran sai dai mu ce musu waldan allah ya saka musu da Da kalaman na Musa Magaji Gausu bari mu ɗauki kalaman amina Haruna daga ƙaramar hukumar fage wanda ya shigo da godiya da kuma nuna farin cikinsa ga hajiya zinatu labaran madari wadda ta biya masa wata tara kuma ta fitar da shi daga gidan kaso. na tsinci kaina a cikin wani yanayi na karayar arziki sakamakon haka ta kai ni da zuwa kurkuku ina zaune ban zata ba ban tsammana ba bani da hanyar samun naira biyar ta biyan wannan kuɗi da ake bi na bashi wanda aka yi da kurkuku sanadiyar shi wata baiwa Allah Allah ka wata hajiya jina ta labaran madari ban san ta ba ban taba ganin ta ba ban san ma daga ina take ba wallahi ta zo ta biya min kuɗin nan cikin aminci ko kullala ba ta rage ba duka daga tara har bashin duka ta biya min babu abin da zan ce wa Allah sai wa Allah godiya kuma ita ma mata addu'a Allah saka mata da mafificin alkhairi sannan kuma ina ana kira ga sauran mata irin ta masu hali inda dama in Allah ya fuwace musu su yunkura su zo su koyi da irin halin da wannan baiwa Allah take yi na taimakawa bayan Allah wanda ba su ji ba su gani ba hasali ma ban san daga wace unguwa take ba kuma ba ta da alaka da unguwar da nake wannan baiwa Allah ko dai namiji je ta wannan ya kamata a yi mata jinjina ta musamman ina godiya ina godiya ina roƙon Allah ya saka mata da mafificin alkhairi ya kula da gabanta da bayanta Allah ubangiji ya daga darajar ta bata abin da take nema duniya da lahira Aminu Haruna Fage kenan, shi kuwa Honorable Muhammad Uba Gujiya godiya ya zo da ita ga mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa wani mukami da shugaban ƙasar ya naɗa Honorable Baffa Babba ɗan Agundi a gwamnatin tarayya. a madadina da ƙungiyoyinmu na Tinubu Sport Group na wannan jiha mai albarka da arewacin Najeriya da ƙungiyoyinmu na Emirates jihar na tarayya na Tinubu Sport Group na arewacin Najeriya muna godiya ta musamman ga rigirar shugaban ƙasa a Siwaju Bola Ahmad Tinubu da shugaban jam'iyyar APC na kasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Fritz Abdullahi Abbas bisa ɗauko ɗanmu jagoranmu kuma shugabanmu na Tinubu Sport Group na arewacin Najeriya Dr. bahu Bada Gundi a matsayin Director General na National Productivity Center na ƙasa muna ta shi jagoranmu da ta faɗaɗa gundi murna na samun wannan kujera ba sai mun faɗi cewa wane ne da ta faɗa gundi ba wajen jajircewa da aiki tuƙuru don ci gaban ƙasa muna amfani da wannan dama mai kira ga mai girma shugaban ƙasa da shauran shugabanninmu na ƙasa da cewa al'ummar Najeriya da jihar Kano muna cikin matsaloli na tsaro matsaloli na tattalin arziki da kuma matsala na abinci wato a yi ƙoƙari da da za a yi a ga an kawo sauƙi ga al'ummar ƙasa domin amana da aka ɗora mana mu sauke wani makai kamfen 44 local government da kuma jiha 36 na wannan ƙasa. Honorable Uba Gujiya na jam'iyyar APC kenan, shi kuwa Honorable Musa Sadisu Ginsawa wanda ke matsayin kansilan walwala da jin daɗin al'umma na ƙaramar hukumar Tufa, godiya yake ga Allah da ƙaramar hukumar tasu ta dace da Alhaji Abubakar Suleiman Mai Rogo a matsayin kantoman riko na ƙaramar hukumar ta Tufa, duba da yadda ya ce yana jibintar al'amuran mutanen ƙaramar hukumar. dukkanin wani ɗan kwankwasiya gaba ɗaya wanda ya zaɓi jam'iyyar NPP shi mai rogo shi kaɗai muke iya gani a karamar hukumar tofa kuma shi ne ka san inda zaka je ka same shi ya san inda zai same ka kana iya ba da sako ya same shi yana iya ba da sako ya same ka mu da muke wakilan mazaɓu goma sha biyar babu mazaɓar da mai girma shugaban karamar hukumar tofa bai ba da umarni an bijiro da ayyuka sama da goma ba wani gurin ma sama da sha biyar wanda zai taɓa al'umma da damarsa da lokacinsa yana ta fafutukar kamar yadda mai girma gwamna zai sahale a ga wayannan ayyuka sun samu an hige su gadan-gadan domin cewar talaka ya gani kuma ya taba ya ji a jikinsa. Ayyukan raya ƙasa abin da ya shafi hanyoyi da gyaran asibitoci da abubuwan da ya shafi ruwan sha da kula da harkar matasa. Ni nake jagorantar harkar community na karamar hukumar tofa na bangaren kansil kulawar da yake bawa matasa ba a fi sati ɗaya da wani abu ba muka je Kaduna matasanmu na karamar hukumar tofa tofa da suke bugawa to a kulab din mu na karamar kuma tofa wasa muka je da su aka ciwo katsina wani kulab daga dan ja babban kulab wanda abin tarihi ne kuma jajircewa ce ta shugaban karamar hukumar tofa wanda da gudunmuwarsa da rungumar matasa da kuma barin kofarsa a buɗe. Da kalaman na Honorable Musa Sadisu Gintawa bari shirin namu ya karkare da kalaman Habibu Indabawa mai yangu-yangu. wanda shi ma san barka yake da samun honorable sagir koki a matsayin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar birni bisa yadda ya ce ya tsaya tsayin daka wajen cika alkawuran da ya ɗaukar wa mutanen yankin tun kafin zaɓe. nan zaɓi da muka yi tun da aka ƙirƙiri karɓo hukumar birni ba a taɓa yin ɗan majalisar tarayya irin injiniya sagir oki ba hada ne da abubuwa a zahirance da suka fito bawan allah nan ƙorafe ƙorafe da aka yi mar kafin a zaɓe shi na matsalolin transfomi wanda mu shaida ne ganau ne jiyau ne wanda dukkan inda suka kai ma wannan ƙorafi ba inda bai je ya saka wannan transfoma ba sannan na biyu saboda sace-sace da ake yi na waya da mai na transfoma kowace transfoma, injiniya sagir koki ya je ya saka mata sololi wanda za su ringa haska cikin transformer domin tabbatar da tsaro da security sannan bayan haka injiniya Sagir Koki ya zagaya mazaɓin mu guda goma sha uku ko ina inda suke da matsalar ruwa na tuka-tuka an kai musu inda kuma lalacewa ta ana bukata a gyara injiniya Sagir Koki ya sa an gyara sannan bayan haka wasu daga cikin mazaɓin mu ana nan ana ɗanɗasa musu sababbin kwalta-kwalta wato titina wanda suke sadar da unguwa da unguwa domin jin daɗin al'ummar da suka suka zaɓe shi. Kai ka kare amma ba a ji ka ambato wani ɗaya daga cikin kudurorin da ya gabatar a zauren majalisar ba wanda kuma ana ganin shi ne ainihin dalilin ma da ya sa aka zaɓa. <laughs> Wani kuduri kuncin rayuwa da fedarar gamman ta saka al'ummar Najeriya a ciki. Kudurin bayan an yi sai ya ɗau shekara ɗaya ko biyu. Habibu bawa mai yangu-yangun kwankwasiya kenan da kalaman nasa kuma shirin namu na kowane gauta ya zo karshe a wannan yammaci a madadin dukkanin abokanan aiki salisu baffayo adam suleiman murtala abdullahi dan sudu da kuma umma suleiman sagagi dukkaninmu karkashin jagorancin nasir salisu zango ni sunana abdullahi lawal dalhatu nake cewa mu kasance lafiya daga nan freedom radio muryar jama'a